اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة أهلها في النار أعاذنا الله وأعاذنا من النار يوم الجمعة آه، مباركة شهادة بيار ورد رمضان نوانا شكرا هجرة فتقول دليل الأربعين دليل ثم زمان يتنبون أن تنبينا بالمر ولا تنبينا بقي مركبير بلادية تنبينا شرد العيب إذا كان هي فتاة وإنسان ملك عليه تفسير القرآن الكريم كما كان قدامنا yau zai kankawa mai tsada daga ayaka hamsin da uku cikin tsohon awa zuwa na bakwai muna zuwa ana yi da tsora Allah ya zauka kama da tuwon abu da wahala da gane daidai ba mu yi wanda a kanka da kawai kai game da kuran da zai kuka mu da karfi ya suka kan da sa alƙur'ani da jin ya Allah ka ji addu'o'in bayan ka cikin wannan wata mai albarka cikin wa'annan kwanaki da suke kokarin karewa ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka rangwanta mana ya Allah ka ji Allah ka yaye mana damuwa wanda hankulan mu ka gaba da kasa ya Allah ba Allah ta domin wannan ibada ta tsada a cikin ramadan ɗaya daga cikin ramadan a cikin ramadan musulunci alama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا فهل لنا من شبعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون فإذا الله إثنوا cikin bayanan da muka yi dangane da harufa kuramen baki da wannan kura ta da su da kuma sauran surori masu kama da ita an yi bayanin cewa duk tura da kudin da da irin waɗannan harufan za ka samu akwai wato yin kirari da alƙur'ani mai girma ko faɗin matsayinsa wajen hankali a kan kula da shi ya Allah ko a farkon surar ko a cikinta ko a ƙarshenta wannan shi ne nazarin da bincika ya tabbatar waɗanda suke nazartar alƙur'ani mai girma kuma aka ce zaman lafiyar kowane mai karatun ƙur'ani da mai saurari game da ilmu ya san kula mamakin ya bar Allah zai dangane da wannan bayanin cewa akwai kira da alƙur'ani a lokacin mala yana karanta wannan harukan da aka bude da su guda biyar abinda muka je biyo baya magana akan alƙur'ani ne Allah ma mana cewa alif lam sai muka ji ce kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun min wannan kuma cewa wani abu ne kamar da alqur'ani kuma aka ci gaba na likudurar bibiko wa zikra lil mu'minin ina jin daga nan ba mu za ka jin abubuwa kamar da an yi wani bayani kan alƙur'ani ba sai ayat da muka rike da ita jiya wanda muka rike a kan nan ma sai Allah ya ce wa laqad jinahum bi kitabin fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan lil mu'minin haka ne idan sura ta ta irin da sauran surori irin ta masu budewa da kura baki domin wannan nau'i ne na washi ko kirari ko kambama ga alƙur'ani walaqad ga alamun na rantsuwa ga kaddar tabbatarwa Allah ya ce jina hun ya ce bi kitabi bai ce jina hun bil qur'ani bai ce bi kitabi kalmar bi kitabi wani nau'i ne na jawo hankali ga gane abin da ake magana a kan ta wani muhimmin abu ne abin kulawa abin da saurara abin da kuma saurari. sannan kuma ya ce fassal nahu kuma fassal nahu ala ilmi wannan suna nuna waɗannan ɗaukaka da kulawa ta da suka musamman da ubangiji kan da yake motsa littafi sannan bai tsaya nan ya ce hudan ya ce kuma wa rahmatan للمؤمنين كما تسمى كسان آية تسمى ضمونا سكاري الله يسمنا سمو ملي تو أما تسمى أن المدين الإسلام لقوم يؤمنونكم لقوم يؤمنون جزاكم الله خيرا كذا إذا وكذا مع الإيمان نفسه مدى أما تسمى المدين الإسلام لو أن جرمان ناسا لو أن إلى دون أول أبنجي وانا يسوكر دشيه مطا sai ga wayan suna ƙara daɗi wajen rubuta shi shi ne Allah ya ce ai masa wannan tambayar me suke jira kuma in ba fassara alƙur'ani din a aikace ba shi ne suke jira hal yanzu shin akwai abin da suke jira akwai abin da suke dako da ba za su rubu alƙur'ani su ci gaba da aiki da shi ba A illa ta auliyo kira sai dai kun bari da aiki ma'ana suna jiran ajalin su ya zo Abinda da ƙur'ani ya ce za a yi a kansu da an kama yi wannan shi suke jira sannan sai ya zo kansu za su imani ko Allah ya ce yawan ma ya ce ta wudu ranar da fassara alƙur'ani a aikace za ta zo ya ƙumi da zina na suhu min ƙaudu wanda suka birin da littafin suka manta da shi suka kunna kuma shekuru shi ba zai aiki da shi ba to ga irin karaman da za su yi a wannan rana يكون ذلك قد جاءت رسول ربنا بالعلم والله الجزية ما أنا تجزية ما ورن قلوب وكفر كوات domin manzannin ubangijin su zo da gaskiya amma muka kyale ta muka aikin to tun da yau mun gane kuran ba a bari mu yi cikiya mu ko za mu samu fita fa hallana min shufa'a yanzu muna cikiya ne muna shelantawa shin ba Allah masu jima muna wannan zambatu ko za mu samu wasu masu ceto da za su tsaya mana yau idan mun dawo mun yi nadama mun gane kuran mun gane mun yi sakaci gaskiya ta zo mun yanki ne ta. an karanta mana kala lahu kala lahu kala lahu mun ce masu karatun ba su da aikin yi ne mun ma yi masu sharri iri iri mun masu yarba mun masu kaki mun ma kore mutane daga gare su to yau ba shi mun ganta an kasa amma yanzu fatan da suke yi ko za mu samu masu ceto wanda za su yi balantiya su zama gata gare mu yau fashin kwaye fa'ulana su yi mana teku su tsaya mana neman su na farko ke bukatar su ta farko ke na mafarkin su na farko ke mafarki na biyu aunuran idan ceto ba zai yi ba za a samu ceto ba bukatar ta gaba da ce ko kuma a mai da mu duniyar domin ya zama gani a kasa yanzu mun tabbatar da manzannin gaskiya su ne da haka muke neman masu ceto idan ba to a mai da mu duniya fada amala a tsayar lalli kunna na amalu za mu je mu sake lale idan an mai da mu duniya mun samu wannan alfarma to za mu sake lale irin aikin da muka yi da da karorin kai da girman kai da kare ka gaskiya to ba shi za mu za mu yi mai jin shi cin yari la ya domin shi ne matsalin yau da jiya da shekarun jiya da gobe matsalin gaibu ya san abin da zuci ta kusa wani wuri cewa ya walau rudu la'adu lima zuhunan inda za ma a mai da sunan duniya to komawa za su irin aikin da zai suka yi na fatanci za ka ma ba ka ramai da su kuma an gaya masu jinya sun nan da ta haka muke nan ba magana dawo. Suraka wannan sun da suke yi ba za su haifa musu da naman ido ba ba za su gina naman komai ba ba za su zama sanadiyar kai wasu gaci ba an riga an gama kan da tsakuru an wasafa sun riga sun yi asarar kawunan su rayuwar su ba ta yi musu amfanin kome ba sun je kwakwar su cikin halaka ba su da mafita yau sun zo hannu wa zalla an ma kanu yaftarun idan kare da suke yi yau sun neme shi sun rasa abin da suke ganin sun suke suke mai cin a kaka a raya sun ce sun zai da kaza sun zai da kaza sun ce sun suke da kaza to shi ke nan ba su zama a wannan rana to sun zai murnan kaza da kaza sun rasa sun zai masu ceto babu sun zai mu wa'anda suka rika ba Allah ba babu kowa na kashe ne ba wannan ita ce makomar wanda duk ya ƙi jin kiran da ake mashi yanzu ya ƙi ɗaukar kaidi ya ƙi sauraron masu wa'azi ya ga kamar ɓata lokaci ne ai shi na da hidindimu ko ya yana sa lokaci bari zai ya kammala kaza da kaza da ya sa a gaba sai a dawo sai a yi duk yadda mutum ya ɗauka bayyana mai kakaci to in ranar ajali ta zo shi ke na an rufe ba a wajen shi da daidai da wanda ya ce ka ɗan kuma sai mai kan ya ce sabu ilan sun koma zuwa ga halaka sai da wata aya kan a cikin surun zumari Allah cewa فاعبدوا ما شئتم من دونه فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. gaya matsayin amma bai sa sun ce kuka ya sanyi ba to fa abu ma shi ku je ku ba da abin da na ma min koma da ba ya dai duk abin da za ka yadda kake kammama shi yadda kake kururun tashi ko menene wannan ko mutum ne ko aljani ne ko mala'ika ne ko wata dabba ce wai da lalacewa akan masu bautar shanu a duniya shanu ba sanuwa wanda wani sai Allah shi idan dai kaya zuwa kwata inda za a yanka sanuwa a ga yanka Allah yana kallo a ga wannan wulakanci ba zai iya tsaro daure mai Allah karama ba. kuma shi bin haƙi ne da sadaka to duk yadda wannan abin da ka yake da girma da ƙima, kake ganin ya a matsayinsa ya jika in Allah ya gani ba da labarin zai ce min jiki yawa Allah shi ne babban wannan abin da ka ɗauka babba ƙantacce ne a wajen Allah min duniya lafiya دون الله kawai ya matsaya kuma haka haka shi ne na ma wata ayyar sai ba a hudu ma shi tun min duni in ya zo ku je ku wani dama kan da ku ke zan ku wani dama kuma da bayan Allah ne ne Allah ya ce akbar Allahu akbar Allahu akbar abubakar jami'in jirairi da ya zo da alibin wannan aya littafin sana'a هذا العلم yake cewa ai da aka sharɗanta mana faɗin Allahu akbar a kowane motsi na sallar ai ko an ga mun alaran su suna bada wannan ma'ana akwai Allahu akbar misali Allahu a'lam Allahu a'azz ko guda suke abin baya amma sai aka zako akbar إذن أكاد الله هو سبحانه من لا يمكن ذلك أن يكون الله أحدا إلا لك لا بديما saboda ka canza karfin yanzu ba larabcin da ake so ba biyayya biyayya za ka yi kana so ake kai zarkan a da larabcin ka je mai guda ba ka ɓaro annabi ya koya mana to sai in kayan ne da zaka zo da zaka Mhm. to sai yake cewa kai da aka ce a kabaru din nan da ana nufin akabaru min kulli shi, min kulli shay komai Allah a akabaru shi. kuma ka aka zaɓa wannan kalmar aka bautar da mu da kika duk mutum ka abu ne a bidu a wako kaza a wako canza yanayi a cikin sallah daga tsayuwa zuwa dukawa daga duka zuwa tsayuwa daga tsayuwa zuwa sujada daga sujada zuwa zama daga duk wannan motsin da wannan lamarin za ka yi shi yawa to sai sai ai ana nufin akbaru min kulli shay Allah shi ne mafi girma fiye da komai saboda haka ba mu ma shi bin duni wal inna al-qasirina ka gaya mu ka hakika masu asara na hakika tabbatattun yan asara da su ne alazi da ta kuwa kuma yin yamarta su ne wanda suka rasa kawunan su suka rasa iyalan su rantar da kiyama ya tashi zira zai rayu cikin mani zai rayu cikin hukuma zai rayu cikin kunci da takura da karni da matsi da doki da wani ومشي في شعر زي بشي كده كده يمدي مع الله من عندي يا يا أثار الكنزة كم بيني أم بديبا يا يا أثار إيادتها كنت بيدي عند النهر يا يا أثار إيادتها وسنة الشعر المال أثار ألا ذلك هو المصنع من مضرر يا مجمعين الله ce mutum ya asara kansa ya asara iyalansa ya tashi zikan ɗinsa tsincin ragin sarkatar Allah ce wannan ce hakikanin asara a farari asara bayyanansa to ya mutu yana shi sa na kuma lalata yanki a yanki da jikin cewa inda ma la ya gajiru an yi shiraka bihi wa ya kuma ma da zalika liman yasha duk wanda yake na shirka ya gama da daɗi gaba da yara ne kuma yace wa bai shirin billahi fa kadin kama isma mubina duk wanda ya ma Allah shirki ya kirkiri kirkira mai hungi zubi gagari wanda sakamakon wannan zubi shi ke shiga wutar jahannam shi sa malamin ya lura da waɗansu ayoyi har wa cikin surutun da tayi suna da ɗan tsawo amma dai suna da kyau don su daure su karatu ayoyin da suke magana a kan shi ɗan za su taimaka mana ba za su yi kuma irin su za mu samu dangane da fassara wani ayan da cikin kai sai ya fara da inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha' بالله فقد افترى إثما عظيما ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروطا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. الله يسلمك hakika baya yin gafara idan an yi shirka da shi amma yakan gafarta laifin da ke kasa da shirka ga wanda ya ga dama ga wanda shi Allah ya ga dama dan ba garanti ba ne, karkaji wannan kamar sassauci ne sassauci na sassauci ne ba da duk wanda bai baya shirka to akwai mata mai karfi da tare da shi iya samun rama ubangiji amma dai muminai ba sa lamunce ma kushin Allah ba sa lamunce ma azabar Allah والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير معمول عذاب ubangiji ba a yadda ta koya take tashin hankali saboda abin dai nema ka ne san zulubin shi kan shi ba ka ne amma duk girman zunubi to shirka ce kuwa shi shirka tana da shi wajen mutu ya ga kowane zunubi idan babu shirka ka iya yi wa Allah ya kama amma da ka aka sani. Allah ya ce wa mai shirin billahi fakat walla ba'ala ba'ida tabbas wanda ya shirki da Allah ya fata fata bayyana ne fata mai nisan da kuma su mushrikai duk inda suke kowane ne da suka taso Allah ce ba kuma suke bi ko ma da bayan na ina masu mata mata suke sunayen gumaka sun kullum jaye a mata da su malaka su uzza su da makamantar su ko in yi da na min dole ne na wa in yi da shekwa mamarita ba kuma suke bi ba da suka bar Allah masu shaitan mai tsoron sai shi kawai suke bi to shi kuma shi dan tani la'anar Allah Allah ya ta shi da tsara an kuma gama hukunci ne an gama kotun Allah da takardun ƙararren shi wa ga cikin maganganun da yi وانا بتجاوز الى انكر الا وما يتفق الا انت عن الله إذا لا أنت لنا من عبادك تصيب المرضى والله كذلك لن يبقى ولكان في مالك ظن حمد فجله لأك ينفع من ظنه وأظن يتقى أبو بسيطة يتنبع له ثم كان يتنبع له فقال فعلينا لا أنا نينا تذكر كعب kuma Allah ya ba shi sunna ya je mu gudu tunani har a zuciyarsa sai ka ji ka ɗauki mugun shawara sai ka ji ka yi yanke hukunci akan abin da yake akasin abin da Allah ya so sai ka ji ka biya masan zuciya sai ka ji ta da mugunta da sharri na tsayawa a ranka sai ka ji kana neman abokan haka abokan halaka wayanda ta ku za ta zo ɗaya sai ka ji kuna tattauna kuna iltifati a yanzu wani sai ka ji kana ba ka da wani jami'a da abin da ba ki a zai ko na kanan ce zai fi ma buɗa ya kamu na shi na ji wani sai ana fere da shi ce shi shi ba da ta zama ne shi ne ma ka mu yi ne yana faɗar magana sau to sai ka ga inda za su kai ka ga wa'annan su kake nema su ne abokan tattauna sai ku sai ku fara wale wale da su sai a tsare da shi ba masallaci sai a rika tunanin wai ba da yin tafiya ne a shi ka koma da shi kama abokin dabbobin daji kuma na gaya maka wallahi tallahi ba yadda za a yi mutum ya ji daɗin rayuwa a daji daji wurin nema ne a zo cikin mutane a cikin kwanciyar amma a ce kai ka mutu da cikin mutane a can za su jari da gaidawa da gaidawa za su jari cikin labara da kalbo da Allah shi ne da shi to shi ne na yake shi na kawai ce bi ya yi alkawarin sai ya amfaci rago da aka yanka masu cikin bayan Allah ga matakan da sun zai dauka ya ce wala ku bi lillan wallahi billahi zai na fadar da su wala umanni ya san zan tusa musu kuni tuntun kowa kuni abin da ka mallaka ka take shi ba ka hange shi ka rena shi duk da ba kake hari ya ki Allah ya ki Allah idan gida ne an goma da ka tsada kana ka ki amince an gwar ba dan ya kamata a ce mutum irin ka gidan shi da kamata a ce kana ji a alfa shi ta haka kurote kamar bakwai ka yi katanga wadda ba a aljanna ciki yawwa ma ni ka ture an sa mata wayoyin da masu shan a gina gida wannan tawon a ce dukkanin adam a ce na ba ba magana alewa ke ai yanzu cuta da kare ba mai gina gaba oh, na ka shi ne zai fi zama ku wannan gudu. ko ma ka tunanin man gina gidan leburanci aka saka ya ta daura leburanci a kaza mai leburanci a gama gina zai an gama komai an gada ma abin da ya kama na karewa sai malakul mulki ne ta sai kuma mai ka ka zama lebura ka bar gidan a zuwa a wurin matanka inda har wanda ya aure ka ma shi zai ma da gidan ce aka ka da zamu tawari an zamu tawari gidanka da nan wannan gidan nan za ta kare da wani mutum ba kai ba an ce akwai wata mata irin wayan nan din namijin da ya fito ya kike da yana da wasu akadu yana da wasu masu yana da wasu masu da duk samu ba za waje suka daidaita wanda za su zauna in kake tambayan shi wani garin yake sha'awa su zauna da ita yace nuna. ba ba ka waje ba da mu mu je Kaduna mu mutu na mu gidajen bana ko ta kai kike so mu zauna da mu cikin duk wanda na samu a gari Rike nan, wanda leburan ya riga ya tafi, yana ta da mai hisabi. Yanzu a cikin duniya da tsinke da wani sojin wanda ba wahalallan. Shi kuma wanda ya zo ya ci fili ruwan shi, tun da tana ƙaunar shi, tana son shi, ai ka bayan shi ne mai kudin abuja. suna ya samu a wuri shi ma kafin tashi da sauran shi ma ba ta ne na ya kuma da duniya ke na wanda shi ma na mun lokaci ne dan dai ni ke kama ya ce da masa yace zan sa musu buri wala amrannahum zan ba su umarni ba su shawara mai karfi da zan tafi ta tana ku ku da manta da yadda ya ba baban mu Adamu ko mafiyancin bawa ne kuma ya ce da yace zan sa masu nuni ba dai ba ki kunna adakan al'adu sai sun rika yanka kunnuwan dabbobin nima suna masu shaida ka fito da kuka kuma da da bayanan mun daga cikin rubutu na kuka ma da rabu mun ga ai da wannan kuma ba. bayani akan wato yadda ake shirki da dabbobi ake canka dabbobi sai hawa da zani كذا عمل وهذا فيه رسائل وشيدا عندي الرسول لما مثلا كلام من سورة عيد كلام غير جد لا أحد من عند عند لا أحد جد أحد من عند عند بس ما يجي إذا ما أنا فريبل أنا أنا أنا أنا أنا نجام أنا بعد أني ما يبغى أن يكون ما وجد كاريا كبار ما يكون za su tsara wato rukunin dabbobin gida wala amara na zan sake ba su wani umarnin ba su wata shawarar mai ƙarfi kuma tana cewa abin mummuna ne in ta nuna shi a matsayin mai kyau kamar sai dai masu mulkin duniya a yau suke idan suna da program suna da ajanta, to za su ta gina kuma a abubuwan alherin da fa'idar da kuma a fati yau a fati goma a tallata a ɗauki yan indiya a cikin gidan gidajen rediyo a biya kuɗi ma kuɗi a kayatawa kullum da kuɗa rediyo abin da zan ce nan intelligent abin da zan a gani twitter abin da zan a gani kenan ko ni ko ko ina duniyar wannan su da zai ne har su kula kyama sai abin ma zama cikin kuma har ma sai kuma da tunanin sai ana abin ban bai da laifi duk da ka ji fara ka ji fara ka ji fara ka kana ji ba duk da ɗauka kuma ai ma yanzu ba ma matsala ba ne sai ku rubuta kaga jikokin shi ɗaya kenan ashe ka san ne koya masu wannan naci akan abin da suke so komai mumin shi sai sun zo da kyawa sai kun ga kyalkyalin kyawa kun afka sai ku ga kun fata kuma iya wuya wala yuzayyirun nan da mutan Allah yace wallahi sai na san mun da kan zalika rana wai da zalika rana ba an nuna mai da kuni ya zama dukiya ba a wata haka wani ya tsaya ba ana nuna kuma mai da miji ya zama ta ba ana nuna kai ba kan fata da ikirin da kai a mai da kai ba turi ba duk wannan ba zai yi ba na ga madina da kalkin lai amma za a canza halittar Allah hanyoyi ne da dama malamai sun kirga tsada na ciki yanka wushiriya da karfi da yanzu sai ta yi ya da idan idan wannan tabirge to an lissafa cikin wato canza halittar Allah ƙarfarin wani farce bashi zakko zakko haka kamar ba sai zurgu wannan nau'in canza halittar Allah dan ba haka aka yi rayu ba kadan ka duba canza halittar Allah yanzu mata ma da za su su da cikin su ko ina a cikin ƙato ne yake masa da zai wai da sunan lashi a yi masa wani dodo a yi wani dodo dodo a yi wani tsuntsu a yi wani tsiya a cikin ka ko ina magana to su ma ta karkar mazan kuma wai yanzu ma saboda wayewa yanzu mata yan mata da kuke gani ka rika bibiyar yan matan gidanka da na makwauta da sauransu dan irin wannan abin ya shiga shiga cikin zukatan su kamar yadda ce muku masharranta an saka ta yi tallata sharru sun dinga ya ɗaya ta kowace hanya an sai ya zama jiki wajen mutane a dinga ganin shi a matsayin laifi shi ko laifi wani abu ne wanda da farko farkon sa ne kake ke bukar maka zuciya wannan irin abu billahi abu kana da karfafa in naka wuce nan gobe ka sake tsakar kanka a wannan yanzu gobe da wuya kake a bi sai. jibin an zo ai ka saba gani ma yanzu ba wani damuwar ka da zai ai ba a ba za ka sai ka dan fara ma wadanda kafin lokaci ka mace ya zama jiki a wurin da kai sun tare da ganin A kai nan gama ma wanda ya ce laifi ne shi kuke ganin laifi ka sun gida da wasu ba su da wayewa wa layi wannan mutanen lokacin hukun layi wayan da mai cewa a kula shi ne aka bar shi baya shi ne ba gida shi ne da shi ne dogo shi ne ba kawai shi ne kan mai waye wani mai misali yana misali yadda za a gane abu ita idan ka shiga salga ayan san salga matsayi lokacin shigarka ba za ka ji abin ya tudu ya ko kama ba ka kama su sai ba sai ka kamar ka dawo zaman kamu da kumpa sila da yake kaza Allah da ya bukata ya da sai haka nan dole za ka danna kai ga shiga idan ki shiga na zamu minti biyu minti uku da wannan dole sai ka ji shi don me lokacin da ya da ya kace to haka sabo yake shi ma idan kana yin kaza shi na malamai masu matsayi da gudun duniya suke cewa in aka ce maka abu kaza makaruhi ne gine da shi idan kana yin makaruhin da gangan wata ran zuciyarka za ta gina kallon shi a matsayin makaruhi za ta kalle shi a matsayin a halal to daga nan ta sai na gaba da shi kake sai a idan ma ran karanta na farko haka ba ka rika ɗan ɗari dai in kana da mugu aboki na haba da Allah wani sai san abu zo ɗaya ne kawai wata kullum ina zuwa masallaci ba komai saboda ko wannan ɗan sau ɗaya ne da za mu ɗan je mu gani kuma mu ɗan abin in ka kuskura kai wannan ɗaya yanzu ma abin sai ya fara haka haka cikin zuciya ka idan da shi da shaidan sun samu galaba a kanka gobe ba za ka ji shayin ka tafi ba wurin safa ila wata ran ma kai za ka buga mai waya ka fito mana ni ga na rubuta ka suna jiran ka yanzu ka zama ba a tafi mahu shaidan kenan ba ka nemi da gani to haka shaidan yake kawo mutane wanda shi kuma ko ba zai kuma manye tattalin da shaidan a waliyan mai dole la فقد خسر خسرانا مبينا. ذكر مكان عقارة ما يمكن أن يكون هناك أمر على التسليم ما كما ذكرنا. Allah shi dan da kushe mai yana mana darasi akan hadarin asarar lahira ya kawo mana wani hadisi hadisin akwai shi a bukari akwai shi kuma a musulun hadisin abu da ramu da kun san shi da na fara karanta kowa ma zai ji abin mun shi hadisin wannan hadisi sai da ma ana yi ne na tunatarwa yadda zuciya mun zuwa gare shi hadisin shine hadisin abubuwa bakwai masu halakarwa. وما لم يكن ليس عن الشرك إذ كانت سبع انحقار قيل يا رسول الله وما ظن قل إذا انتهى الله على صنع لك الدمين أما تقول وإنني وإن الله فما على لك الدمين يجي الشرك بالله من أنت تشرك بالله وما يبلغي الشرك بالله والسحر وقتل النفس الذي وقتل النفس الذي حرم الله في كتابها وأكل مال اليتيم وأكل الربا وتولي يوم الزهر وكنز المتنازل الغافلات المؤمنات سنة نعوهم أنا بشي فرقوا لي شيء شركة shirki shi ne mafi munin laifuka gaba da duk laifi to sanan shirka ne ita shirka ita ce gama wa laifuka mun karanto hadisin Abdullah dan Mas'ud ba ma sau da ba na zama mu rubu wanda tambaya ta wanda ana mulki ne bin ma da bin an tafi ala lillahi jiddan wa huwa khalaq ka zuwa ka shirka sannan bai faɗi shirka abu na biyu shine sihiri abu na biyu shine sihiri sihirin nan akwai musulmi da ke yi ko ba akwai musulmi da ke zuwa wasu masu sihiri ko ba to sihiri kafirci sihiri kafirci wanda zai amanna da sana'ar sihiri kafiri ne da ya tuwa واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر واتبعوا ما تتلو الشياطين sai ka samu da lalatattun bayan suke karantawa alamun da Suleiman dan gane da mulkin annabi Suleiman alaihi salam karan farko da Allah cewa maka bar Suleiman shi ko Suleiman da yi kamanci to ai yi kamanci waladin shayatin kafaru su tun bayan Allah su ne suka yi kafirci ya me saboda me yu'allimuna al-kafir malamin sihiri kafiri ne mai koyar da ilimin sihiri kafiri ne babu wani uzuri a cikin addini da ya daga kafa akan ka je ka koyi ilimin sihiri baya cikin ilimin da aka ce alim fi sharra la bi sharri lakin li tawqihi wa man lam ya'lam fi sharra khayran min sharri yaqa fihi baya cikin ilimin sihiri kafiri ne aramun ne ijimajin malamai a haka yanzu babu wani malamin kirki a tarihin duniyar musulunci da ya halatta ko ya ilmi ya limamu masarar su shi kare sai kuma yan wannan karnin malaman wannan karnin su wani da abdulsalam bari da mafiyansa amma a magabata babu wanda ya ce ilimin sihiri ya halatta a koya don a kara kai ai annabi kinci kalibu ya ce an ce an zanta kuma ya zanta biyo bari in goya zanen ne zanta ka zama shawara ki wannan kai kan ba hanyar jirgi daban koda daban shi daban kai daban ka nemanta ijtanibu yanzu da aka ce shirka ba shi aka fara gani ba kai ji ta koyi shirka zanen ka ne ta wasu nuna tawile tawile irin su shi fasar da zai da shi suka tsere imar kasar karkashin wannan aya ta ɗari da biyu da malayin karanta ita mu masu doshi a tsaye za a ga ya kawo da bakar da zai da wai ai abin da ya sa shi ba da ilimin sihirin ba ai ba za a bambance tsakanin karama da mujiza da da da da da ya dinga surutai shi kan shi ibn kasar din ya sa gora ya rusa wannan tawilin nan yace yanzu kana so ka ce musu habai ma suna da ilimin sirri domin ai su sun bambance tsakanin mu'jiza da karama da da ma'una da insidiraji da duk sun san bambancin kowanne ko su sun ma da san ilimin ibn kasir kuma ibn kasir kaje ka duba saboda ilimin sirri ka fahimci karantar da sirri ka mutu koyi ilimin sirri haramun ne bil ijma koya amma koyarwar kafirci ne yi yuhassimun nas an gane in ce zama har gaba daya duk ƙarshe Allah ya ce fa ya ta'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum duk abin da cutarwa zai kai amfani to haramun ne kaɗa. Sunaka masu koyan almajirai ɗaliban siri haramun kuke yi to kaji abu na biyu cikin bakwai da annabi sai an nisan kuma ya ce mai halaka abu na uku wa qatlan nafsin lati harrama Allah illa biha da kisan kai kisan kai dan ba ku haram da shi ne kai kin na ba Allah shi ne kai ina da kuka da na kuka kuma kuma addu'a ga musulmi kada ma da ba musulmi ba duka Allah shi ne ai ba za a rage mun kawo shi ba cikin kaka za a ji ba ba kai ba an zama kar da gaci shi haka shirwa tana nan su kuma Allah ya shirya da su mun huta su ma kun huta da sharar su zai da dama kan su mun kuma huta shi don Allah dai ba san su islami ne ba wani قتل النفس التي حرم الله mutum ya koma nasa da dabba a matsayin matsayin da ya kasa da dabba yanzu da fata sun jin duk faɗan duk faɗan kyankeci da kura da jami'a da zaki ba sa kashe jinsu sun san jinsu suna garanta jinsu amma kai ɗan adam lalace wanda ka sa a lalace ka koma ƙasa da gama kai ɗan kuma yanzu ka suka ɗauko bindigogin nan suka aro mashin wakil wanda ke da kafin su shigo in sun dan adadin kila za su rubuto karshe za su rubuto garai ko kwamfani za su rubuto su gada za su rubuto su kwafiya za su rubuto da nau'in tsuntsaye duk sun rubuto duk wani ba su suke nema ba in sun kusa gari za su ga awaki za su ga shanu za su ga kaji in sun shigo gari duk wai ba su suke nema su suke nema mutane yan uwa Allah ka raba mu da mu Allah ta kiyaye mu Allah ka tabbata ta kan mu Allah ta sai amfani da ta da rayuwa Allah ka cire mana kushewar zuciya da kinkashewar hali irin na Yahudawa ai ko bai wuce shi kuma shi ma ba zai bai wuce nan ba yawa Kama kan mutum wanda ba shi ba to in ya kama a kashe za a fice nan a kwashi dukiyar shi wanda za a iya amfani a kuma ji a ga ma duniya an taimake shi shi wannan da aka kan da taimakon da ذلك بأنهم قالوا ليس علينا na الأميين سبيل نعم وأبناء وأكل مال da لتشدوا dukiyar رايه tausaya marayu ku yi hidima don marayu ku ji dan marayu ku ziyarci marayu ku yi wa marayu ɗinki ku yi marayu gata yi ku ina jin wani kokari da shugaba Abdullahi Balala wa yahdi A akan marayu ko da yayo na suturu irin wanda ƴaƴan shi za su sa aka zo da su bandul bandul bandul ana ta bin gobe haira ce mishi kuma ba wannan kana na da yanzu da ba aka kai ba sani wannan kaya an zo shi a kan kaddara kowane set a matsayin naira dubu ashirin kowane set daya na yaro kaga dubu ashirin din nan a irin kayan na Najeriya da za a iya mutum kudu ko biyar su da ya kasar ne su da damu da fara da abin ya fi yawa ya fi faɗaɗa sai ya ce abin da ni ma na yi wani tunanin da kai amma abin da ya sa na haka da na tafi siyo wanne na ga to a lokaci guda ni ka siyo ma ƴaƴa na irin waɗannan sun ko wa'ancan saboda ba su da kuma sai in bambanta ni da kai na bambanta ce sai ina tunanin idan na je lahira Allah ya tambaya ba da an ka zama shi sai na kawai gara so musu iri da yin kun sun hari mai rabuwa ma da kuma da zaman Allah kawo mana gaba na da ba haka kuma idan abinci ne aka tashi za a dafa na gayya riba a kai wa marayun da ke kuma an ke makwabta da su irin wannan tukunya ɗaya aka dafa da wannan ɗan gidan za su ganin haka ganin sun ɗan jima da Allah ya zai kuɗi Allah Allah amin dama yi ya yi yana jan mutum kan karanta a amma idan za a nemi kuɗin ta hanyar haram kuɗin da zai ke zuwa

dama ce kuma je aiki ne ta ana samun wani da ƙarfin shi na zai idan abin da Allah ya hore mai kowa ba wanda Allah ya haramta ma aljanna sanadiyar matsayin da ya aje shi babu shi wai dan ya aje ta talaka wai dan ya wata gudu ko ya wata makamu ko ya wata gudu ko ya wata ko ya akwai abin da za yi har kuma gaba cikin samun manzon Allah wayan ga irin yadda ake ciye da dukiya sai ga an tsere musu abin yadda an suka zo suka yara ne sai mu samu manzon Allah mu ce to mu gaskiya masu kuɗin nan zahaba ahli dusuri bil dusuri sanaka na kun je san hadisi ba daga ko ba haka ba wato suna gani ya za mu kamo wayan sai sai annabi ya ce kuna son in gaya muku abin da za ku ci masa kwarai kuma ya abin da ya kama kenan sai an zai da musu tasiri da aka kama komai talaucin da na yana kai tasiri ko za a yi kashe tasiri ka ji aka kama ba dai aljanna ake nema ba to in ya dan fita ya ciro miliyoyi ya ci da marayu ya gina tegoji ya yi asibitoci ya kwane ne ba kai kuma sai ka ce subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim سبحان الله sai ka tafi baka dai kaga shi yanzu a faranne shi ta waya yi kiyamun layi to ga kuma kokari ka bishi a kiyamun layi bai za a kawai zai ga kawai ga ko alayi da za ku gina aljanna ranar jani kiyamun saboda haka babu wani wanda wai dan halittar da Allah ya maka saboda haka tun anan an gane shi kan wuta ne babu wannan mutum yawa kafirci ko kai kake a ranka ya shirka kai kake koyan abin da ka iya sharri da mugunta da ke da fasikanci da tsiya da kuma kai ka gani kuma kanka yanzu kai ne da kokarin ka ta hana kanka shiga aljanna kawai annabi ya hadisi ya ce kullum mai rabu da zai da mara ba ba ma haka ne ne kowa ma zai shiga da sai wanda yake sabbin sai mamaki ya za a mutum ki shiga da sai annabi ce mana da ani bakar da kalal janna wa man afani bakar aba sallallahu alaihi wa sallam abu na biyar cikin abubuwa uku da ke halatarwa bayan cin dukiyar maraye to ita ce wato cin riba haula wala quwwata kun ga yanzu riba da kuma kana bayan da riba ma wani gidajenci kalla ma ka samu musulmi wanda zai har fara harkar kasuwanci kafin ya fara sai da yaje zaune ya zauna da malami aka ɗauko babu wasu riba aka tsara ya fi sannan ya fara kasuwanci yanzu kun nai magana kar ku tsammanin da ku ni ba ko ne cikin ku ba ina nufin mutanen garin san ni dai na san ɗan kasuwa su da fara kasuwa su da dai ɗai ne wanda sai ya yi zaune da shi kuma ana da ya ce wa na yi da kuma ce ba a ce da ta alawa ko kuma laifi to harkar kasuwanci harkar neman abinci harkar sufari harkar kwadago harkar eh, mu'amala jinga an ga ciwo limona shin da Allah muna zuwa malaman zamani da suka san shari'a suna buɗa mana eh, wato ilimi na abin da muka ce musu za mu yi kwamfi duk da aure wannan da muke ganin shi kamar ya zama kaman al'amari ko ina ce da yawa wanda zai aure yakan je gurin malami sai to malam na yi niyyar zan shiga wata sabuwar rayuwa nake so a bana haske don ka zo fara cikin wani haƙƙi da baranawa ba da ke jiya halakar da kai da ana so a ɗan yi mun wato lacca ko da ce kwana bakwai a kan aure ya sanyi a duk neman ya san sanyi da ba a yi aka bani yaya gurin kullum auren me ya kai na me ya wajibi na in na zo an tare ɗaki shiga ɗaki ga Allah mutum nawa ne suka wa direba ne ke ta koyi mota ko da ka kana ne ka samu lati kana mun mota za ka tuka ka je gurin malami ya karanta maka to ida zama ka direba ne wato sana'a ce iri ba kenan za ka zama kaza to ga iya hakkokin ka ga iya ka ga iya ka ga iya ka tsara gaskiya banda yaudara banda tsarin magana ka je ka dauki basun ka samu dubu ashirin ka dawo ka ce billahi alladhi ala jablan ma Allah yake wato da kake da kai dai Allah ta shi a yanzu dai wannan dubu sha biyu da na baka rike ka ta gode ma Allah kawai yau rike ta gode ma Allah kawai ya rantsarantsan wato duk matsalar ka gane yan mutu yan mutu kula saraya din nan ita ce matsalar ba hmm? sannan shi mai kudin ya samu kudin ya yake shawarar zai shiga transportation ya tafi gurin malami ya zauna da malam ya ce to idan ka sai mota ga ka'idodin za ka gari wanda zai tuka maka mota ka ce kaza kaza kaza ga abinda za ka gari na albashi kuma duk wata kaza ba in tafiya ya yi in da zuwa lagos zuwa da dawowa ga abin da za ka bashi shi zai sha mai shi zai ci abinci a hanya duk abin da ya shigo ya zo maka da bayani sai kuma ga abin da za ka bashi ko kuma fasan tafiye ka bashi amana ya kasu tsakanin shi Allah ya je ya nemi kuɗi ba ruwanka da abin da zai ɗauka ina za shi ina za shi ka yanzu da ƙwarewarsa ka yanzu da amana ka iya rubutu a sa shaidu a ajiye a yarjejeniya tsakaninka da Allah na yadda ka ci abinci irin naka yaron ka da kuke aiki ya ci abinci irin naka ba na alƙalu ba na mabuta ba daidai wani igade ka ci in wata hidima wajen wannan ta kama a rubuta a zo min da bayani in wani abu ka saya wani ba ka an zo da ka zo min da shi a ke abin da ka ja shi ka zo amana idan ka zo da abin da ka samu to kana da kama fafanta shi ne ladanka ni kuma mai kudin na da kaza wanda mai kudi ya je gurin malami ya ce mai ba mu kada ka kuma ana ganin ana karanta tun farkon alaƙa a don malam zarnauci malam mai ta'alimin muta'alim ɗariƙar ta'alimi ya ce an kudurin ilmi ilmin ha wa ya ilmin ha me ake nufi da ilmin ha waye da zarce ilimin a gashi shi ya kalle shi a matsayin haƙƙo zaune da kuma wannan littafin Allah ya ba littafin albarka ya samu karbuwa yanzu marubucin littafin ya rasu hijira na da shekaru ɗari biyar da ‘yan kai yanzu yana da sama da shekara ɗari takwas da wani abu da mai da duniya kuma bature ne na turai ta gabas can wajen azerbaijan can yana can Allah ya halitta shi kuma sun yi ilimin sun yi rayu amma ga littafin da hannu ya kawo ya duniya ana kasa me ya yi sun farko su da kai ka san kai waye namiji ne kai ko mace menene ya lalzumci mazaje ya zan yi rike kaina a sana'a wata sana'a ne ita sana'a da na yi shawar zan yi yaƙi ta kuma ta nemi a tuka

da zama da dare ya yi a karatu dai da dare ya yi abu na wato shida na kudu da nazari shi ne wata walli yau matsa da jiki lokacin gudu ana fafatawa tsakanin rundunar Allah da rundunar shaitan ana hari ana hari ya canza wata kaza kuwa wata kada ya zo maka sai ka zana jiki sai ka koma baya wata zaɓu doka yi kaba kabiratu min kaba irin zuno mubikatin min mubikatin mubikatin ma ne ka yi wata rukun da sun samawa da ke halakar da shi kai idan kawai mun an nan ba ka ce a tabbata kan ku shi ala kawo yaji amma idan ya faru to inda kuma ta lafuna ya lafuna da ma ta da tuna min Allah kuma ya su kuma kai da mu ne dai abu na bakwai na kashe wa kasuwa mu'minatil mu'minatil ghafila da ta sunan matan da suke na kirki al-musana mata kamammu na kirki al-mu'minat al-ghafilat wa'anda ba su ji ba ba su gani ba kan abin da suke yarfa musu wa'annan masu imani kokarin mata mata suna yana cikin laifuka bakwai annabi kira su masu halakarsuwa mai yin su ya halaka ya wani ya lalace dan karshen ayan da malai karanta ya ce wa Allah ma kan wani runa duk kiran karyar da suke da kamuwancan da ke wancan kiwancan kamuwancan duk sun ne masu sun a karki sun ne rike da su kama shi da su abin da masu kama ba bai bai ma kai ganyen ba dan ganyen yana gani kinta kada ta kama ba wa ba an a nuna kasan kasu inda sun koma suna shi Allah ya raba mu cikin ta dan ba mu tsaya sai idan Allah ya ba mu dama lokaci na gaba kuma alhamdulillah lokaci yana karatuwa kamar lokacin tattauna da shugabannin sha kawo ranar lahadi mai zuwa ya kake ranar da na mulki wannan karatun da ya san Allah yau yau juma'a idan muka yi gobe sai na abin da ya mana kuma ya farko zai ya kashi ga ana kafa hannu wajen mini kashi da za a yi da ake da an da an da zuwa da wasu mummuni